radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي صلى الله kun kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirin na rana na yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. ba nan sai mu kawo muku shirin na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu ya su gaya zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun santara da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 25 ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 27 ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 155 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 25 ga watan Agustan shekara ta 1867 michel faraday wani fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila rasu an haife shi a birnin london na ƙasar birtaniya a shekara ta 1791 duk da cewa dai ba shi da ilimi mai zurfi amma gwaje-gwaje wanda yake gudanarwa sun ba shi damar gano al'amura da dama musamman muhimmanci a ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai da farko dai ya gano wasu dokoki na electromagnetism ya kirkiro wani inji tare da yin amfani da lantarki da kuma maganaɗisu a gefen kimiyyar sinadarai kuma ya gano iskar benzin da ƙarshe masu ware kofin san cewa shekaru 81 da suka gabata a rana irin ta yau sojojin ƙawance a yakin duniya na biyu suka mamaye ƙasar iran kafin haka da sojojin nazi na ƙasar jamus suna samun nasara a cikin sauri a yakin da suke yi da sojin tarayyar soviet idan kuma sun sami nasara da kowa manufofin kasashen ingila da faransa da kuma amurka a yankin gabas ta tsakiya za su rushe domin yankin zai fada a hannun sojin nazi daga nan ne suka yanke shawarar mame kasar iran domin isar da makamai da kuma abinci zuwa ga tarayyar soviet ta hanyar kasar iran da haka kuma sojin tarayyar soviet suka shiga cikin iran daga arewa da kuma gabacin kasar a yadda turawan ingila da faransa suka shiga iran ta kudancin kasar a cikin kwanaki ashirin dai sun mame birnin tehran a nan ne kuma suka tuɓe sarki da zahan sannan kuma suka naɗa ɗansa muhammad riza akan sarautar kasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 Yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. su. ɗalibin jami'a ɗan ƙasar iran ya sami lambar zinari a gasar kirkire-kirkire ta ƙasa da ƙasa a ƙasar switzerland gwamnatin najeriya ta ce bayan sakin fursunonin da ake tsare da su ne kawai za a maida zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin kaduna da abuja sannan za ku ji cewa gwamnatin ƙasar tunisia ta jaddada matsayinta na haramta duk wata hulɗa ta kasuwanci da hantar ƙasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran wani ɗalibin jami'a a nan ƙasar iran ya sami lambar zinari a gasar kirkire-kirkire karo na biyu ta kungiyar IFIA ko kuma Swiss Investors World Championship a bangaren ilimin kiwon lafiya. Kamfanin dinacin labaran IP na ƙasar Iran ya ce ƙasashe 32 ne suka yi rijista a gasar kirkire-kirkiren karo na biyu inda kuma aka gabatar da ayyukan kirkire-kirkire har 740 labarin ya kara da cewa kasashen da suka yi rijista a gasar dai sun hada da amurka Kanada, australia morocco indonesia turkiya iran russia qatar bahrain burtaniya china hong kong thailand lebanon poland da sauransu amma ali fuladi ɗalibi a fannin ilimin kimiyyar lantarki wato electrical engineering ta jami'ar azad islamic university da ke a hawas na kudu maso yammacin ƙasar iran ya sami lambar zinari saboda ƙirƙirar wata na'ura ta auna jikin masu cutar kansa ko daji don tabbatar da lafiyar sauran gabansu ba tare da an yi masu tiyata ba ko kuma abin da ake kira excisional biopsies ba. Fuladi yana da lasisin kare abin da ya kirkira har guda tara, sannan yana da digiri na biyu a civil engineering, digiri na farko a fasahar kwamfuta, digiri na farko a medical engineering, sannan digiri na farko a electrical engineering. gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa ba za ta farfado da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin birnin kaduna da kuma abuja ba matukar akwai wani da yake tsare a hannun 'yan ta'adda da suka kai hari kan jirgin ƙasa a ranar 28 ga watan maris na wannan shekarar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto ministan sifiri mu'azu sambo yana faɗar haka a jiya bayan taron mako-mako wanda shugaban muhammadu buhari ya jagoranta a jiya a fadar shugaban ƙasa sabo ya kara da cewa bai dace ba mu farfado da zirga-zirgar jiragen ƙasa tsakanin kaduna da abuja a lokacin da iyalan wa'anda 'yan ta'adda suke tsare da su suna kuka dangane da rabuwa da danginsu banda haka sambo ya kammala da cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara wani shiri na kara kyautata harkokin tsaro a kan layukan dogo tsakanin kaduna da abuja wanda sai an kammala aikin kamin a sake bude hanyar a wani labari kuma hukumar zirga-zirgar jiragen ƙasa ta ƙasa ta ba da sanarwar cewa ta yi asara akalla naira biliyan uku tun daga ranar 28 ga watan maris da ya gabata ya zuwa yanzu sanadiyar harin da aka kai wa jirgin ƙasar da yake kan hanyarsa daga abuja zuwa kaduna ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar tunisia ta jaddada matsayin gwamnatin ƙasar na haramta dukkanin hulɗar kasuwanci da haramci ƙasar isra'ila kamfanin dilancin labaran erna na ƙasar iran ya nakalto ministan kasuwanci na kasar tunisia yana faɗar haka jiya laraba ya kuma ƙara da cewa labarin da wasu kafafen yada labarai suka watsa kan cewa kasar tunisia tana hular kasuwanci da harbi kasar isra'ila ba gaskiya ba ne ministan ya ƙara da cewa gwamnatin kasar tunisia tana kan yarjeniyar da aka kulla tsakanin kasashen larabawa ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawan ta daina mu'amala da harbi kasar isra'ila ko ta wace iri ce labarin ya kara da cewa a halin yanzu dai haramci kasar isra'ila ta kwace kasar falasɗinu fiye da shekaru saba'in da suka gabata kenan sannan suna aikata mummunan ta'asa kan al'ummar falasɗinu dare da rana a halin da ake ciki masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran alamu suna kara bayyana kan cewa tattalin arzikin nahiyar kasashen turai ya ci gaba da yin kasa musamman a kasashen faransa da sauran kasashe masu amfani da kudaden euro tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a karon farko cikin watanni goma sha takwas da suka gabata tattalin arzikin ƙasar faransa ya yi kasa saboda an rage yawan kayakin da ake sayarwa zuwa kasashen waje daga kasar. watanni shida da fara yaƙi a ƙasar ukraine kenan farashin shigo da makamashi a ƙasashen turai ya ninninka har sau hudu kuma babu wata alamar sauƙi nan kusa banda haka farin da nahiyar take fama da shi a halin yanzu ya yi muni da rabuwa da irinsa tun shekaru 500 da suka gabata wannan ya jefa tsoro cikin zukatan mutane ya haddasa gobarar dazuzzuka da raguwar yawan amfanin gonaki da ake samarwa a nahiyar sannan ya jawo faduwar darajar kudaden euro zuwa kasa da dala amurka a karon farko tun bayan samar da kudaden shekaru 20 da suka gabata har ila yau wannan ya sa babban bankin kudaden euro ya kara kudaden ruwa na basussuka a karon farko cikin shekara a karon farko cikin shekaru goma sha daya da suka gabata wasu masana dai sun bayyana cewa halin yanzu dai babu wata mafita ga kasashen na turai in ban da raya yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran wanda zai basu su damar sayan iskar gas daga wajenta rahotanni sun bayyana cewa akalla sojojin amurka uku ne aka tabbatar da cewa sun ji rauni sanadiyar faduwar makaman rokoki a kan sansanin sojojinsu da ke arewacin ƙasar syria da amurka ta mamaye kamfanin dillancin labaran sana na gwamnatin ƙasar syria ya bayyana cewa rokokin sun fada ne a kan sansanin sojojin amurka da ke kusa da rijiya mai suna al'umar da kuma koniko a wajen birnin dayar zur sana ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa sojojin amurka akalla uku ne aka tabbatar da cewa sun ji raunuka ba masu tsanani ba sanadiyar harin rokokin labarin ya kara da cewa sojojin amurka sun killace yankin daga shiga ko fita sannan an ga jiragen yakin amurka masu saukar angulu suna ta shawagi a yankin har ila yau hare-haren rokokin sun zo ne bayan da jiragen yakin amurka suka kai hare-hare da jiragen sama a safiyar yau alhamis a birnin dayar zur na arewa maso gabacin ƙasar ta siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kantun labaran duniya yanzu kuma lokaci ya zamu kawo muku shirin nan namu Iran inda zai kawo muku bayani game da tarihin fadar nan ta Gulistan daga nan birnin Tehran. Ai so are lafiya. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da waraka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin wanda a cikin sa mai kawo muku tarihin muhimman wurare da na al'adu masu dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar iran da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya har ila yau muna kawo muku karin bayani game da abubuwa muhimmai da suka faru a nan kasar iran da fatan masu su da zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu gabar mu shiga cikin kwadar shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da tarihin wani masallaci a birnin Tabriz da aka da shastuse stone a harshen farisanci wato masallaci mai turaku 63 da ke birnin tabriz a matsayinsa na babbar alamar fasahar gine-gine na kasar iran masallaci a jimlace wuri ne da kowane lokaci ake yin ibada a cikinsa kuma ake yantubar juna ake bin diddigin ayyukan alheri da ya shafi al'ummar musulmi wannan wuri yana da muhimmanci sosai a nan kasar iran ba ga ayyukan ban sha'awa da masallatai suke da shi haka zalika sun shahara a matsayin fitattun gine-gine a kowace ƙasa wanda ke jan hankalin masu yawan buɗe ido. Ranar 21 ga watan Agusta ya ce ranar masallaci ta duniya a nan ƙasar Iran. Don haka muka yada zango a wani masallaci da ke nuna irin fasahar gine-gine musulunci a bangaren gine gine masallaci da ke birnin Tabriz. Rufaffiyar kasuwa mai girma da ke birnin Tabriz tana daga cikin wurare da ba su da yawa da ke da masallaci mara tamka da aka zuwa fasahar gine-gine ta musulunci na kasar iran akwai masallatai guda talatin a cikin kasuwar da ke birnin tabriz wasu daga cikinsu an gina su ne shekaru 700 da suka gabata lokacin mulkin ehans a daular safawiya da kajar kowane masallaci da ke kasuwar gargajiya da ke birnin tabriz an gina shi da hazakar fasahar zane-zane ta kasar iran da kuma tsari daban-daban mafi kyawu a cikin shi shine masallacin hassan fedashawa masallaci mai turaku 63 sai kuma masallacin jami da kuma masallacin ekpachilar sadikiya da ke da dai sauransu da masallacin sadikiya da dai sauransu masallaci mai turaku 63 yana daga cikin kwalorin fasahar gine-gine a zamanin daular kajiyar don haka an yi rijistar sunan wannan kyakkyawan wuri mara tamka a matsayin abin tarihi da ake gina mawa a nan kasar iran bayan kwashe shekaru da gina wannan masallaci da ke kasuwar tabriziyan an kasance ana tsayar da kasuwanci idan lokacin sallah ya yi don gudanar da ayyukan ibada ta halartar wannan wuri na addini kuma suna taimakawa mabukata a hanyoyi daban-daban a wurin masallaci tamkar zuciya ce a duniyar musulmi wanda tun da farkon musulunci ya kasance wuri ne na gudanar da ayyuka da dama suka kunshi bangaren ibada siyasa al'adu ilimi da dai sauransu kuma ana ɗaukar su a matsayin cibiyar addini a cikin ƙasashen musulmi yanzu kuma sai mu kai ku zuwa masallacin darul ihsan da ke birnin sanandaj a matsayinsa na wata alama ta fasahar gine-gine na musulunci da ke lardin kurdistan a yammacin iran masallacin sanandaj mai ɗimbin tarihi yana ɗaya da cin abin kafa misali na yanayin fasahar gine-gine a lokacin dolar kajar garin sanandaj babban birnin lardin kurdistan ne kuma an san shi a matsayin gari mai suna birni mai hasumiya biyu saboda yawan masallatai da suke da shi akwai fiye da masallatai ashirin da wuraren tarihi na addini da aka yi musu rijista a banɗakin adadin tarihi na ƙasar iran wanda dukkan tarihinsu yana komawa ne zuwa ga zamanin daular kajar har yanzu dai muna nan a birnin sanandaj akwai wani gagarumin taro na baganga ko shaha mandiri da maharta suke halarta da kasashen iraki iran india afghanistan da sauransu da ake a birnin sananjan da ke lardin kurdistan da ke yammacin kasar iran babban taron kide-kide da aka sani da suna daf a yaren farasanci wani kide-kiden iraniyawa ne da ake yin sa da kayayyakin kide-kide a kayan gargajiya baban taron da aka shirya kuma a gudanar da shi kawai na tara na bikin kide-kiden daf a birnin sanandaj mun yi mara balale marhabin ga dukkan mahalarta taron da masu ƙaunar kiɗe-kiɗen gargajiya babban taron kiɗe-kiɗe da aka sani da suna daf da yaren farasanci wani kiɗe-kiɗen iraniyawa ne da ake yin sa da kayayyakin kiɗe-kiɗe na gargajiya babban taron da aka shirya da aka gudanar da shi a gefen taron taro kawai na tara na bikin kiɗe-kiɗe na daf a garin samandaj muna maraba lalaye dukkan mahalarta taron masu saurare gan lokacin da aka ɗaukar shirin ya kawo jikin jalan zamun shirin a tarbe ma shiri na gaba domin jin mu ɗauki sa a ɗan shirye-shirye amma kafin na amadin tahir amin da amadin wani sai mu kashi ne kammala ni ma dugun shirin ka cewa zama lafiya da gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. Shirinmu na gaba shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama'a masu saurari assalamu alaikum mu da raka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin nan da cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to masu saurari ba ta bata lokaci ba ran gaito muku mawaƙin mu na gaba wato ali ahmadiyan domin jin irin waƙar da ta hadar mana. گفتی نبیند بلبلی آری نکو گفتی ولی ما نیسم بد نیستی تا چند ما و بس کتر کنه رعنا بس نه خود تویی زیبا و بس ما نیسم بد نیستی ای شاهد هر مجلسی وارا جان هر کسی یار دوستان داری بسی ما نیز بد نیستی گفتی که چون من در زمین دیگر نباشد آدمی ای جان و لطف مردمی ما نیز هم بد gaishe ka da Ali Ahmad a cikin wannan waka da gabatar. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. An gaishe ka Abbas Iran Najad a cikin wannan waka da kai rama da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su. A nan zan jarin zamun shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki sabuwar wakar amma kafin nan amma idan waɗanda suka tallafa shi ya kammala ni da na jagoranci shi nake cewa ku zama lafiya sai dai ana iya ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1 ng a huta lafiya. کودکی هم قد کشیده خدا با تو همه نقاشیاما پر از زیبایی ممتد کشیده من اون جایی زمین خوردم که دیدم رو موهات سایه پیری نشسته دوتا دستای گرم و مهربونت تو اوج آرزوهات پینه بسته تو اوج آرزوهات تو abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokaci na raran mu a tarbiyyar mu a shirin mu na yamma domin jin mu ɗauke da sa labaran amma kafin na amma din tahir amin da kan tuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku fatan alkhairi kuma ana ci gaba da bin shirye mu a shafin na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.